yayin da azumi ya kai goma sha biyar a yau dandalin VOA ya samu zantawa da Malama Zara'u wacce ta yi mana bayani dangane da mahimmancin haƙuri a watan Ramadana. Kamar ba mu fahimci menene azumi ba shi azumi wata rahama yake sa a cikin zuciya da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali so ake kullum ya zama zuciyarka cikin daɗi take da farin da kwanciyar hankali nan da nan suna da yawan hancini da yawan tukurowa dan zaki ga wani lokaci ma cikin watan azumin na an fi dambe a kan titi sai ki ga abu ya a yi ta dambe don rashin hankali da rashin tunani saboda a rasul sallallahu alaihi wasallam a azumi ne ya daɗa jaddada mana wani irin haƙuri har ya zo da hadisi ingantacce a cikin bukhari daidai gurin maganar halli shahidi yana cewa wato mu junnatun shi azumi garkuwa ne na daga duk wasu wani irin garari baki daya ko faɗan ko sha'awa ko garkuwa ne daga duk wani bacin rai komai da ka sani wanda ba shi da kyau to garkuwa ne zai tsare ka daga shi haka ake so in dai azumin za ka yi na hakika a rasu sallallahu salama, wasallam ce idan ɗayanku yana azumi kada ya kwarkwasa ko da da matar ne kar ya abin da zai iya ja masa sha'awa kin gani nan gurin annabi ya ja mana kunni wala yaskhab kar ya fada kar ya hayaniya kar ya fada kar ya masifa idan wani ya zage shi kama ki da dambe sosai falyakul in nimro'un sa'im to ya ce masa malam ya haƙuri ni azumi nake To madalla malama zara'u daga malama zara'u yau shirin namu dai akan mata ne mun waiwaiwai shin ya mata ma'aikata suke ɗawainiya a wannan lokaci na ramadana. Gaskiya abin ba karamin abu ba ne ban yi duba ga wato ibada ta azumi sannan kuma da safe za ka tashi ka shirya yara su tafi makaranta sannan kuma ga kuma shi aiki wanda idan ka je shi ma ba zama za ka yi ba aikin za ka yi kuma in ka koma gida aikin za ka yi kin ga kenan gabaki ɗaya a rana a cikin awa takwas ko awa goma sha ɗaya ko awa goma sha biyu biyu mace dole ta jirkata dole na ɗaya in kika zo aikin nan ba fa naɗa kafafuwa zaki ki zauna ba kina nufin mm. aikin aikin gwamnati ba aikin gida ba eh ina nufin in kin kafin ki bar gidan idan aikin naki dole zai kai ki zuwa yamma dole ki rage wasu ayyuka na wato shi abin da za a yi na buɗe baki da na shan ruwa kin gane mm. to haka zalika kuma in kika zo aiki ba na dafa zaki ba shi ma aiki zaki kai kawo kwakwalwa na aiki jiki na aiki da zarar ku an sha ruwa to dole ki faɗi kamar matacciya dole kuma a haka yara suna buƙatar um, jan hankalinki akan wasu abubuwa duk dai dole dai mace dai ki gidaddabe lokacin ki amma kuma gaskiya abin fa ba karamin abu ba mai gida to kin ga babban abu duk inda aka sami gishiri ya zarta ko ruwa bai ji ba ko wani abu ji a cikin abincin na bato nan kuma wata babba mata tashi kunni ga rigima da shi kenan ya ce biki iya kaza biki iya kaza yanzu da azumin ma ba za a yi masa abu mai daɗi ba to ga ya in kika zo aiki ko a makare ko a tura ma ba a makare ba ko kuma kika yi wani kuskure a gun aiki wata sabuwar bambamin ya taso yake rasa ke yaya kike yi wato ita aiki na mace ga iyali ga mai gida sannan ga kuma za ta zo aiki wallahi ba karamin tsaka mai wuya take ciki ba ba karami kuwa babba kuwa to madalla Da fatan Allah ya karbi ibadunmu, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.